kalangu studio kalangu kalangu studio kalangu laraba 23 ga watan satumba shekara ta 2020 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman kanunsu. Yau ne ake bikin ƙasa da ƙasa karo na uku na ranar harshen kurame a dalilin haka ƙungiyar kuramen ƙasar Nijar ta ba jami'an 'yan sandar kan hanya horo kan harshen na kurame. Ba matasa horo kan yadda ake amfani da kafofin sadarwa na yanar gizo a lokacin zaɓe shine makasudin wani zaman taron da hukumar Seni tare da kungiyar matasan da suka kware akan yanar gizo suka tsara ƙarin haske a cikin labarin. A rahoton namu na musamman za ku ji raskunar bannar da batsewar ruwan kogin isa ta haddasa a karamar da'irar tanda gundumar gaya a jihar Doso daga bakin shugaban da'irar. Masu mu barkan mu da sake saduwa. Yau 23 ga watan Satumba shekara ta 2020 aka yi bikin karo na uku na ranar ƙasa da ƙasa ta harshen kurame. Albarkacin wannan ranar kungiyar kurame ƙasar Nijar ta tsara wani taron bayar da horo na kwanaki biyu zuwa ga jami'an 'yan sanda na birnin Yamai kan harshen na kurame. Abokin aikin Habibu Garba ya yi hira da Sha'aibu Audi, daraktan makarantar kurame ta birnin Yamai, a kuma abin da ya shaida mishi. Horon yana zuwa ne bisa tsari na ranar da aka keɓe ta ƙasa da ƙasa domin kurame. Wannan shekarar maudu'in shine inganta haƙƙin ɗan adam musamman waɗanda suke kurame musamman a fuskar sadarwa. Don haka ne muka ce don mu haɓaka wannan harshe na alamar samata muke horar da abokanin hulɗarmu. Wannan shekarar an zaɓi jami'an tsaro ne musamman jama'an polis da suke ba da hannu a bisa tituna. Wannan ranar dama ce gare mu mu nuna wa duniya cewa harshe na alamar samata yana a matsayin kamar sauran harsuna kuma ya kamata a kula da shi kamar sauran. Ganin yadda al'amarin na ambaliyar ruwa ya ɗiga ma al'umma hankali da kuma rashin samun isasshen lokacin haɗa takardun aje takara. Gungun jam'iyyun siyasa 'yan ba ruwana a cikin wata wasiƙa da suka aika ma ƙungiyar CNDP sun bukaci a sake duba wa'adin ajiye takardun neman takara na zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi da kuma ɗaga zaɓuɓɓukan. hambali dodo umaru shugaban gungun jam'iyyar na siyasa 'yan baruwana ya ma olivier Asugbavi ƙarin haske vu l'ampleur de la demande des pièces Dangance da yawan takardun da ake tambaya cewa da takardar tabbatancin ba a da wani barcin shari'a ko ɗaya da sartifika na yanayin lafiya da takardar tabbatancin zama ɗan ƙasa ganin halin rashin samun wa'annan takardu a lokaci ganin yawaitar adadin jam'iyyun siyasa da ke akwai yanzu haka akwai wuya a ce cikin mako biyu a samu kimtsin wa'annan takardu na shiga takara a cikin ƙananan hukumomi 266 da ke akwai to akwai shafi mabambanta biyu biyu za a iya bi ko a kawo gyara ga wa'adin aje takardar bisa turba mai fa'ida ina ganin ga duk wanda ke da gaskiya ta gari ya zama wajibi a tambayi gusar da lokacin zaɓe na ƙananan hukumomi har zuwa bayan zaɓen shugaban ƙasa. gudunmawar da hanyoyin sadarwa na zamani ke kawowa cikin tafarkin zaɓuɓɓuka shi ne madubin wani zaman taron da yau yau da sahi a birnin yamai karkashin jagorancin hukumar zaɓe mai zaman kanta sini da kungiyar Kaden. Gurin da ake son cimma shine shirya matasa ta yadda za su yi amfani da kafofin sadarwa na zamani a lokacin zaɓe. Ibrahim Awol shi ne ke bi ma shugaban kungiyar ta matasa masu ra'ayi ko kuma da suka kware a kan yanar gizo Kaden ya ma ruka yatu Abdurrahman karin bayani. Les réseaux sociaux servent aujourd'hui des relais d'information. Shafunan sada zumunta yau sun zama mabiyar hanya ta samun labari kuma yau kowa kana ganin shi dauke da wayarsa yana iya watsa labari a lokacin zaɓe lokacin da mutanen nan suka samu labarin da yake da muhimmanci ina ganin za su iya amfani da wannan labarun su wallafa su ga al'umma don amfanin jama'a ta hanyar wanga taron tattaunawa ko ce zaman ba da horo wannan matasan za su koyi yadda za su amfani da shafuffukan yanar gizo bisa fuska ta gari ina ganin ko da ta fuskar doka bisa laifin da za a aiwata ta hanyar yanar gizo da aka girka wannan zai jan hankalin matasan don su gujewa aiwata laifin abin da zai kaskanta demokaradiyya ko kuma bata sunan mutane. Ils vont de la démocratie, mais aussi et surtout qui ternissent l'image des personnes. A cikin wani taron manema labarai da ya gabatar a jiya talata 22 ga watan Satumba, dan takarar modern Efa Lumana Afirka ya da bukatar shi ta zama dan takarar neman kujerar shugaban kasa a zabuka masu zuwa. A cewa dan takarar na adawa hama Ahmadu, ana son hana shi nema ne saboda takarar tashi ba ta birgewa. ga dai kaɗan daga cikin firar tashi da Muktar Hamadu ya gutsuro mana. Ni ɗan takara ne na zahiri. Gwamnati da waɗanda suke shirya gwamnati suna da nauyin girmama doka, saboda idan ba doka su ba kowa ba ne, saboda kundin tsarin mulki ne suke a matsayin da suke. Sha'anya a cikin ƙasar da ake aiki bisa turbar demokaradiyya ana aiki da ƙarfi don a hana wa wani ɗan takara ya kasance ɗan takara kuma ya ci zaɓe. Ina da aniyar tsayawa takara kuma na ci zaɓe za mu tsara kanmu ta yadda ba za su ci zaɓe ba ta hanyar magudi Ganin cewa ƙasar Nijera ta shiga cikin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya a ɓangaren tsaro, an gudanar da wani taron muhawara a ranar Subdun da ta gabata a birnin Yamai. kan maudu'e daban-daban na ci gaba mai dorewa odd a cikin tsare-tsaren jadawalin ayyukan majalisar ɗinkin duniya na shekara ta talatin, a cewar shugaban kungiyar fawo sannan kuma mai bima jagoran kungiyar majalisar ɗinkin duniya a niger Ƙasar Niger ta samu ci gaba bangaren gurin da ake son jimma na kawo ƙarshen yunwa amma matsalolin rashin kwanciyar hankali da na kiwon lafiya na kamata cikas. Gade a tahir maiga a cikin firarsu da Michel Deji. Guri ne da ake aiwatawa don mun ga misalai ga kasashe da suka cimma manufar kawar da batun yunwa. Batun tsaro ya sanya kasashen kawo gyaran fuska ga kasayin kuɗinsu dangance da batun tsaro. Don ko ba iya ayyukan ci gaba idan babu kwanciyar hankali. kasa kamar kasar Nijar idan ina tunani kimanin kaso 20 cikin 100 na kasayin kudinta ta zuba wa batun tsaro. kudin dibi dukan dubarun da ake na ana zartarwa an samu karuwa sosai. Nijar ana misalta ta tamkar abin koyi ta wajen siyasar Turazen. Hakika akwai wasu kalubalai da ba a yi zaton fuskantar su ba. Lubar coronavirus da ta zo ta lumka ga matsalar tsaro. Wani kalubali ne da ya zo a ku da ya durkusa da cimma gurin kawar da batun nuna. Euh, Al'amarin da ya shahi cije-cijen miyagun kwari a wannan lokacin na ƙarshen watan Satumba. ya danganta da afkawar da fara ta mahatsi a cikin wasu gundumomin jihar maraɗi. tawa da da'irar birnin yamai wasu nau'in miyagun kwari an gano su ne a cikin wasu yankuna na jihohin tawa talabiri maradi doso da difa da yamai domin shawo kan al'amarin an saki bahunna na wasu kwarin da ke kashe miyagun kwarin a cikin wuraren da bannar ta yi bayyana a ranar 20 ga watan satumba adadin wuraren da aka saka ma magungunan kashe miyagun kwari sun kai eka dubu

a cewar wata raskona da hukumomin suka yi a ranar 31 ga watan Agusta na shekara 2020 sai dai a bangaren kiwo yawan daruwan ruwan suka yi ya yi daidai sannan kuma ciyawa ta wadatu kuma wuraren ban ruwan sun cika yadda ya kamata kamar yadda Muhammad Alhaji El Mansur magatakardar kungiyar haɗin gwiwar kungiyoyin manoma da makiyaya ya shaida mara hilata Sumana ta waya. An samu ambaliya a wurare da dama, amma a yankunan kiyo abu ne mai kyau ko ya kasance a yankin arewacin maradi ko a cikin yankin tawa da kuma agades waɗanda yankuna ne da suke karɓar da yawan dabbobi da ke zuwa daga kudanci. Makiyaya suna da kyakkyawan tsammani wannan shekarar za a samu ciyawa isasshiya sannan kuma akwai ruwa sai dai a samu wani tsari na kare wuraren kiyo dangance da wutar daji da ake samu duk duka shekara da makiyaya suke kunna wuta ba su kashe ta da kyau ko kuma wani matafiya ya yada guntun sigari a cikin daji daga nan kuma sai wuta ta tashi duka halaye ne da ke da sakamako bisa filayen kiyo amma abu ne da yake buƙatar a wayar da kai Tsabtace garin Arlita shine gurin da hukumomin da'irar suka sa magaba ta hanyar wani tsari da ya kumshi mutane dubu wanda suka hada da matasa da mata da aka rarraba a cikin unguwanni 33 na da'irar. A cewar mai bima shugaban da'irar na biyu, wannan gwaji ne da za a yi na watanni uku. inda za a hada da wayar ma al'umma kai don su canza halayensu kamar yadda hassan hammani mai bima shugaban da'irar na biyu ya shaida ma usman umaru tun lokacin da muka yi forum na harkar tsafta kowa yana haɗin gari ya yi kowa na ka koke-koke da yanda ya kamata a yi wanda ya ga yanayin shi bai da kyau zai yi magana to tun lokacin nan ne aka yi tsarin wannan za a yi harkar shara kun san kwamiti ne wanda aka yi kowace unguwa aka yi sektar sektar wanda za su rika kula da tsaftacewa to shi ne muka zo a gaban jama'a aka yi lance za su yi aiki har tsawon wata uku a gani aiki ne kuma wanda za su rika yi ana biyan su a wata insha Allahu nan da kwana kaɗan za ku gani da yanayin garin namu ga baki ɗaya zai sauya tunda mutane ne niyya kuma kowa unguwashi ne kuma za mu bi sau da kafa duk abin da yake tafiya mu kama musu aikin nan su kama mu ya ta da kyau yaya kike? An jima da juna fa. Ke kawaya aka iya da wannan sabuwar cutar. Ai dole ne a rage hita da wasu haduwa. Anan kina da gaskiya. Na jima an ce an saki makwabcin nan naki Alhaji dan kasuwa daga likita. Yayi sauki kwata-kwata da cutar COVID-19. Ya kamata mu mu mai barka. Mi kwa mi in je cikin iyalin virus Yi ma Alhaji barka. Ba zan iya ba ba ni zuwa. Ramatu abin da kike yin nan bai da kyau. Kin san wahala da fargabar da ya sha a lokacin jiyarsa nesa ga dukkan 'yan uwa da aminan arzikin sa ki wurin shi yaya za ki ji da ranki in kowa ya juya miki baya yaya za ki ji in ni kawarki na juya miki baya bari in haɗa miki a wannan lokacin alhaji yana buƙatar goyon bayan mu da kulawar mu hmm, aminata ki hakuri da maganganun da na faɗi kuma na gode don gaskiya ce kika tsaya kika haɗa mini ina ganin ya kamata mu ajiye ma ranar zuwa ganin shi tare da ɗaukan matakan kariya a'a kakki damu na gane ki tsoro ne mu ci gaba dai da waye kan mutane na kawo namu goyon baya ga mutanen da suka kamu da cutar covid-19 tare da ɗaukan dukkan matakan kariya kamar sa takunkumi saka tsakani wanke hannu kai da kai da ruwa da sabulu ko kuma da gel hydroalcoholic wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman yadda eka dubu biyu da ɗari shida na gonakan shinkafa hatsi dawa da masara ne ruwan kogin isa suka ɓannata a cikin karamar da'irar tanda a gundumar gaya a cikin jihar dosun wannan ambaliyar ruwan ta sa magidanta da dama barin gidajensu da ke barazanar rogajewa ga dai garba bawa shugaban karamar da'irar ta tanda a cikin su da Fadel Alo. karamar hukumar mu ba za ta kasance ba ga hali na musamman don ko kun ga yanda yanayin ya kasance kamun ku iso a gare mu ambaliyar ta wa sauran kwamin din barna kenan ko ambaliya ce da mu ma ta shafe mu waɗanne irin barna ne ambaliyar ruwan ta haddasa ba irin barnar da ba a fuskanta ba yau dukan garuruwan da ke shimfiɗar gabar kokin isa waɗanda kamin sabkar damana ba a danganta su da kasancewa wani tsibiri amma da zaran damana ta kama to su ne ake ce ma garuruwan da ke bisa tsibiri a cikin dukkan wa'annan garuruwan ba mutum ɗaya da ke rayuwa a can dukkansu sun bar garuruwan nasu Ina waɗannan mutanen suka nemi mafaka? Sun zale shelar wazayen. Sun koma wajen makwabtansu bayan kwafewar ruwan za su komo garuruwan nasu. Don ko ba su da zaɓi ba su da inda za su je. Yau garuruwan nan yawancin ɗakunan su duk sun rumje. Kalilan ne mutanen da ake samu tsugunni a wurin. Su ma mutane ne masu taurin kai. Garin farko da ruwan ya wa ambaliya shine wanda ke bisa tsibirin Lite. Sunansa Geyoyi tun kamin manyan ruwan su malalo ne wannan gari ya samu ambaliya. Gari na biyu sunansa gumi tungai na uku bantali akwai hilin tungar darhu da ake cema nan tugu wurare ne da suka kasance kowace shekara akwai ambaliya mun sha faɗi amma mutane ba su ji kanan akwai gari kwanza shi ma ambaliya ta mamaye shi akwai alitunga daga alitunga zuwa kintau tunga, ambaliya ta kwashe su sannan akwai runtuwa tanda kai hata ma da mambai tunga jiya mun je a can gonakai kaiya kiyasin da muka yi ya kai na eka dubu biyu da ɗari shida tun somawar ambaliyar ruwan ya lashe su ruwa ne da aka yi bana inda hatta wasu albarkatun noma da ke kusan inda ruwan yake su ma sun ta'azzara akwai dawar gona hatsi masara kai wa'annan cimaka duka sun salwanta a fa gane abin da nike faɗa kuma a lura irin haɗarin da ke To ita al'ummar ta samu wani taimako? Bare To a faɗar da ake an ce suna bisa hanya amma ni kan ban karɓi komi ba zuwa A naku ɓangare kuka yi tanadi? Ni zan iya tanadawa illa in kai in kawo nan da can in je in ga jama'a da ke cikin barazana kala-kala in zabura in je in ga halin da suke ciki. Nan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa mu huta lahiya.